yaya ne game da batun samar da tsabtattun ruwa ga al'ummar gidimuni. Donc l'accès à l'eau potable dans la commune de Grimoun, c'est une Samun ruwan sha a cikin kwamin ɗin gidimuni lamari ne a zahiri don ba mu da wata matsalar samun ruwan sha amma abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shine farashin aunin metric cube ɗin. A kan nawa ne mutumin gidimuni yake sayan mita cuba na ruwa? A yanzu haka muna shan ruwan metric cube guda dala tamanin da dala hudu. Can da farko a dala ɗari yake dangance da fafutukar 'yan farar hula mun samu sa'ar maido shi a dala tamanin da dala hudu har yanzu mun lura da farashin nan yawa talakawa tsada sai muka yi zaman taro da kwamitin wanda ke kula da batun ruwan sha wane ne aka dora wa nauyin kula da harkar ruwa eh, a nan sai da ruwan sha ga hannun wani da aka baiwa wakilci yake dangance da hakan ma an samu matsala har ta kai ga magajin gari ya soke kwantaragin yanzu kwamiti ne ke kula da sai da da ruwan kuma ba wata matsala dangance da samun ruwan sha ila wannan hawan farashin. To me kuke shirin yi domin farashin ruwa ya kasance da sauki ga 'yan ƙasa? Muna nan muna gudanar da ayyukan wayar da kai muna zartar da haɗuwa da kwamitin domin samun sassaucin farashin ya komo dala sittin da muka shawarta wanga makon da ya shuɗe kenan ragowar 20 da dala 4 muke tambaya mun yi zaman taron da kwamitin mun tana da kuma zaman taro da magajin gari sai dai a lokacin yana kan wani balaguran aiki shi yasa abun ya kawo dan lati jagoranci kungiyar jagoranci ta taimaka mana sosai don can farin ba mu da masaniya kan ababuwa da dama ba mu san ababuwa da dama ba amma albarkacin kungiyar ta jagoranci mun yi sa'ar samun horaswa da dama kuma muna amfani da wannan horo da muka samu da kuma ya taimaka mana mu kuma muka taimaka wa al'ummomin namu Mary kanta tana taimaka mana domin zartar da wannan aiki. Oui, ou bien donc euh, faire ce travail quoi.